الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين sai dai ga matayensu ko kuma abin da suka mallaka na bayi to su ba ababen zargi ba ne don sun jiyar da kansu daɗi da su ta hanyar kwanciya ko da abin da bai kai hakan ba